Baba za muke tambaya ni ke faɗa abin da kin sani. Hajiyan yanda take sawa kishiyar da take sawa eh, kishiyar eh, Baba ya ita ce wanda ta biya ma kishiyanta Makka ko? Mm, mhm. yawa. To ke sai ki bayani ya akai. Ko kuma ita za ta fara bayani. Zaman lafiya da lafiya shine ya sa mun yi ma junan mu haka. Tun yaushe? Ai yanzu mun shekara goma sha da makan nan. A shekara sha biyar fa da makan. Da zuwa maka? Ah. da kika biya mata maka ah. a jawa bai wuce ba sha biyar ba yanzu baba baba dubu ɗari takwas hmm. mulkiyawar da mu ne hujja mulkiyawar da mu ne eh dan da ya sallame su dan da ya sallame su gari ya waye ne ya sauka shi ya sauka mm. ina kuka ma lokaci a ce yayi bye bye da eh shekara 15 ke. a ce yayi bye bye da Allah azza eh yayi sallama da na azza ba dai sake ki wani mulki yawa yanzu baba ke lokacin da ta biya miki makakin kin abin ya baki mamaki <laughs> ya bani mamaki domin akwai wanda ya fara bani albicin kishiyanki mai fatima ta sa miki maka sai ya ce makan a ruwa ko a dutse a sama ko a kasa ya ce yadda eh, ne daga Allah ya ce to Allah ya yadda mana na kuɗi ya ce kuɗi na gurin Allah kuma kuɗin makan ba shi a ɗaki ba ina gurin inna lahi na ce to Allah ya sa haka ya ce amin na kaman wasa kuwa durin shekara uku kuma uba aje sun kirga kuɗin a banki an ga ya cika sai ce jama'an lungu abin zan muku ce la ga baba ya ta sa ma maman mu makan ni ma na dura kanazir sai na ta dura kanazir a kasa ce kun ji abin da uba na faɗa gashi wai baba ya ta sa mun makan sai alhaji ya ce to ai bar magana ta je ta faɗa ma maman ta ko uba ya ɗauke ta ta yi ta faɗa ma maman ta ce kin san abin da haka wani maryam ta ce a'a baba yan ta sa ma mamanmu maka awa kulu nan nan awa kulun nan ta ce Allah ya mita albarka Allah ya mita albarka Allah ya mita albarka Allah sa ta wanye da duniya lafiya assalamu alaikum har lai kuma san bayyana da lungu da kake ga jari iyaye na nace ga hajiya ta sa eh mi waye ina gidan babu mun nan ne ta wallahi yanzu ke shekara goma da zuwa maka kenan sha biyar yanzu tun shekara goma sha biyar da suka wuce kika biya mata wata yanzu ana samun kishiyoyi kamar ku kuwa ai lalle na ce muku ne a nace dan da ya Allah ya saka mata da alheri Allah ya saka mata eh. dalilin kishiya gashi na san maka kishiya kishiya ne ta sa muke ce kishiya ta sa mu ina kiran ne kai wannan kishiya naki Allah ya mata albarka kishiyan da take kashe kishiya sai wani kira wannan zai nuna wannan za nuna ni sana ta nuna ni kawai ma ta a madina haka a makan haka har mun zo kai alhamdulillah alhaji fatima babu ne zai ce mata sai Allah ya saka mata kawai da alhayar in mm. ba da abin nan dan saka mata Allah shi ne mai saka mata ni tun lokacin da gobe muna alkawarin maka eh. na ya ce da ni da yaya na kwaroro da yaya na uwa shi inda ya sa mana maka sai ne kuma suna ce mata in sha Allah in kwa maka nan da ya zo ni tun da na riga na ce na kawo bubba to ke kuma makannan nan ya zo insha Allah zan baki kyautan gobe sai ke kuma ki tafi yake sai ta ce eh ki aka muke kyauta Ni kuma ki sake bani kyauta sai na ce to ai ni ga an sa ma kawo babba na tafi nashi shi ke sai ta ce mini eh ai ba zai ji ba in ke kin da yan uwan ki da sai da sai na ce wannan yan uwa na da siki tafiyan ba da yaya na uwa ne da hajiya kwaroro to shi ma makan ya zo ya ce ba dama lokacin makan kuma ana ta rigima haka bai sa makan din ba domin mm. da mudi ne ne mu hudun nan shine yayi alkawarin ya sa to kwa goma ne ne yanzu gashi ya'yanta sun sa mata amma shi Allah bai nufe shi kuma ya sa mana ba to sai mun zo kuma muna tafiya muna tafiya al'amarin Allah ne shi sai kuma na sake sa makan din da kaina da na sa makan da kaina sai na sake na ce kai ina makan din sai na ce kai ne ma yaya kwa alkawarin makan kowa na faffaɗa kowa na faffaɗa Allah ya sa mu dawo Allah ya sa mu dawo ranar da mai sallama na fita kenan sai na ci ya rabbi ya ubangiji Allah in ka sake bani kuɗi ubangiji Allah ka rufe ni sa ma kishiya na hawa ka ina so na zo da mu haɗu amma ina gidan mu ne ta kira ni ina so sa mata ina gidan ne mai sai ce eh ni da dan da sai ce ni ko na ce insha Allah ne ba dan nan ko gidan baba na Allah ya ansa ko shi ke eh, kana zan goyi nan kuma yanzu ya samu sai na sami Alhaji Kallaji da kawar ne sai na ce mishi ina so kai mun passport zan yi ajiya a bankin maka sai ce ni to shi amma ni ko kuwa ne na so kai ajiya waye ke na kai Okay. Zama kamar ta shekara ka kasance kana yaro lokacin. Da yaya na uwa ta hajiya kwaroro sun ke bikin Kaduna Kano eh. ne a yaran yayi ladi. Eh. To ni dan tafi sai maruru ya zai fita mana nan. A kafa. A kafa to sun yi tafiyan ba ne. Bari manta yawa. Bangana ya je da ku. Umaru Bangana mun galadi. Yawa to su an te da su ni an zo dauke sai na ce maruru ya dame ni nan. ai ba zan jin te ba gashi na ta tsiyaye to a sai a ranar wa'adin Allah ma ya cika da ina Kano ma da ji maganan maka shi kenan sai ina kwance sai na ji shalajin dan laji yaron ajiya amarya ba wa an sanin su ajiya wa kare eh. a babban kinshi ne ajiyan kuɗin makanta mhm. shi kenan sai baba ya na ce na baba ya na ce na da baba ya dai nake magana na ce dine sai ya ce to alkawarin Allah da guzurinki da komi da komi kin gama ya tabbata Asana. Na gaja. Ya yau. Ya ya kuri. Kin ce muna asan. Musa ne baba lawu yayi. <laughs> A'a.